barka da haka barka da wannan lokaci suna na fuwa da omar kuna sauraron mu on cable fm za mu shiga cikin whatsapp group na cable fm cable fm whatsapp group ana tattaunawa kan topics daban-daban kowane lokaci Dazun nan tattaunawa ya zafi wurin ni kuma na zo na tufa albarkacin bakina wani bawan Allah yana cikin organizers na maulidi to shi kuma na kan shi malam siddiq shi kuma ya shiga cikin tattana wannan inda maganan ya zero in around bid'a menene bid'an nan shi shi na gwada kaman wai abinda yan wato ahli sunna wal jama'a da yan shi'a da yan kadiri kowa na ba da fasara daban-daban amma shi ya gano menene bidan amma cikin bidiyoyin ya ce ban da maulidi to ga wani magana dai kaɗan mun ta bugawa arewa yau suna wurin nan suna tattaunawa game da kuka san tsarin wannan discussion mu shiga cikin cable fm whatsapp group yanzu nan mu je mu ji ga malam siddiq <coughs> Assalamu alaikum Dr. Fuad. Ai in ka lura ka da na Malabu Muhammad kusan duk iri dai ne. Kai ma kana kawo misalin da ya kawo ne daidai daidai. Shi ya ce duk wani abin da ya saba ma sunnan manzon Allah ko karantarwan annabi ya zama bid'a. To kaga ko kai yanzu bayanin da kake yi ya sha bambam da yanda wa'ancan malaman ke fasara bid'a. Su dai sun ce kawai manan bid'a shine Abin da annabi bai yi ba sabai ba su yi ba wai a kenan to kaga kai kuma yanzu ka nuna mana duk abin da annabi ya kawo sai ka kawo kishiyan abun ba wai yin wani abu daban ba a ka kawo kishiyan abun kuma fasaran da kai shine daidai shine ma malamai ke yi kuma shi ma labo muhammad ya yi amma wancan fasaran fasaran jahilai ne da za ka tisiye su ba za su taba iya kawo maka malami ko kwaya daya ko magabaci ko wani sahabi ko wane ne ma da ya fassara bidiya da yadda su suke fassarawa ba mara siddiq na maka fatan alhaili eh wato bid'a ya kamata ya kasance wurin ibada sannan ya zama bid'a da ake nufi inda aka ce wai kullu bid'a dalalin wurin ibada ne ya kamata wurin sallah wurin azumi yadda maza Allah ya shirya abin da Allah ya bashi ya nuna a yi in ka je kana yin wani abu daban ka kana bidiya kenan amma ba wai duka abin da maza Allah bai yi ba shine bidiyar ba ta gani domin na da ban da shakka maza Allah bai sha kunu ba amma kana shan kunu ba matu wanda ake yi ba maza Allah bai sa abin da ake tumani ba tumani bai ci tumani ba amma mana abu muhammad fifita binti shi na tumani ta ba wannan biriya ake magana ba ku ya kuri the philosopher and thinker plus activist ai ka riga ka gama yin maganin su wallahi kaye <laughs> kaye wai gora maganin mai taurin kai ko sai dai fa mutum ya yare gudu su kuma Allah ta'ala bai musu taufiki da karban gaskiya ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen nan haka ba ga gwadarar rijalu cewa ke ni in aka kawo min zan daga hannu na saman karba da aka ban sai kasa dagawa ga abin karara sai mutum ya je ɗebo maka wani tsimman hadisi ya je kawo wai shi yana ganin anan wai yayi wani gwaninta ne ya kawo hadisi shirme kawai ga aya abin da ta ce fakulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai aka ce summa atimmu siyama ila al to zai gaya mana eh lokacin gurubi shamsu layl ne sunansa ai akwai alamat na dukulin layl to ya suke wanda zai yana maka wani ƙaryan cewa wai wai wai filt yana da wani filt yana da ƙarya ne wallahi sai dai fil ɗin munafurci da zagayawa a je ana cewa mutane za a kama su <laughs> wai wai me yake da su dare aka ce wai kare ya daina haushi wai ya daina tun wanda ke magana ga yanzu malami shiya ne sunan shi malam abu muhammad ya ce wai dukkan musulmin da ke azumi ya kara azumin shi kafin sallan magrib ba bayan sallan magrib ba wai mai shi na yin bid'a wai domin manzala sallallahu sallam azumi yana yin shi ne in aka sha in aka yi sallan magrib shi ya sha ruwa amma wai gashi nan duniya ana shan ruwa kafin magrib wai bid'a ne wurin nan da shi ya je shiga kenan mana abu muhammad ya je shiga wannan gonan nan me yake nufi me yake nema ni ban gane ba ban gane ba da za mu ci gaba ga malam Sadiq kan batun wato shi kuma bidiya ce a yi ne ta ya nuna yadda ya kamata a yi response na bashi kiga amma shi nashin na muke bukata salamu alaikum dr fuad ina ga dusin nan ne kake so ka koma <laughs> kaga da na ce fassaranka ya yi kyau sai daga baya ka zo kuma ka gwamusa Eh, dalilin da yasa na ce ka gwamusa kaga duk abin da aka ce yana kishiyanta sunna shi yasa za ka samu malamai ma sun kasa bidi'an iri biyu akwai sayi'a akwai hasana bidi'a mai kyau da mara kyau yawa amma jahilai ne suke amfani da kalman kullu bidi'a yasa kawai maulidi ma haramun ne kaza ma bidi'a ne to wayannan yan barna kenan amma waɗanda suke malamai na hakika to akwai kari da yake da kyau akwai karin da bai da kyau karin da ke da kyau shine wanda ya taimaka ma sunnan annabi ko wanda ya kawo ci gaba ko ya kawo wani abun da yake muhimmi mai kyau a addini misali shine kamar yadda ake mauludi yadda ake abin nan din alkur'ani da sauran dai wasu abubuwa da gina makaranta da sauransu kaga bidiyoyi ne amma masu kyau kuma suna taimakawa ne ma addinin musulunci bidi'a kuma da ake bidi'a da bai da kyau sai ya shine bidi'an da yake kishiyanta sunna wanda yake like ga yadda annabi ya karantar ga abubuwan da aka ce Allah ya ce annabi ya ce amma wannan abun ya sha bambam da maganan Allah da na annabi to kaga wannan bai da bai da kyau kenan kafin mu ci gaba kun ji muryan wannan bawa Malam Sadiq wai gina makaranta ma biriya ne makaranta karatar da mutane alkur'ani da sauransu wai biriya ne abin ya ban mamaki domin manzo Allah ya karatar da mutanen alkur'ani sai ya zaka ce wai biri'a ne kan wani anya I don't get it mu dai ci gaba mu koma cikin whatsapp groupin kibla fm amma ba wai fa kawai duk wanda yayi wani abu wanda ba annabi yayi ba sabai ba su yi ba bidiya wannan shine shara ayi <laughs> ya yi ce ai maulidi mala sadiq kai kanka ka sani kamar batun ibada ke yi naka ce kowane birya bata ne inda manzala ya aje wato ya set komi a yi ibada da shi in ka sake kai birya shi ne kai ka sani sarai manzo Allah bai aje muna condition yadda ake yi maulidi ba bai aje ba in ya ajiye ni ya ina ya ji shi shi ne tambayar da nake so ka amsa manzan Allah ya ya ajiye wani yin level in za a yi maulidi bi in ya ce a yi ban ce in aka yi ya zama haramun ba a'a ba ni da wannan fahimta ban fada haka ba wannan maraba ke gadabansu amma abin da nake nuna ciwo ne shi manzala bai ce a yi ba in ya ce a yi ne to ya nuna yadda ya kamata a yi ya yi ce a yi maulidi hmm maya simple na mishi maulidi shi manzala ya ce a yi in ya ce a yi maulidi ya yi ce a yi maulidin nan ni na son gane in samu fact gasken magana ne domin shi kuma ya ce wai ba bidiya ba ne kaza kaza to ni kuma ina so mu scale abin tun lokacin da manzo Allah ce mu yabu yana gwada muna yadda za yi shi to maulidi ya yi ce a yi maulidin nan in ya yi dole ya nuna yadda ya kamata a ji ga response da malam siddiq ibayar salamu alaikum <laughs> dr fuad karatu fa na aji maka ni na ce maka bidi'a akwai bidi'a mai kyau akwai mara kyau abinda ne na ce maka kenan a kaddara maulidi bidi'a ne babu wani hadisin da ya kawo ko aya to bidi'a ne mai kyau in ma ka ce tabbas lalle lalle bidi'a ne to doshe dai zama bidi'a hasana abinda ni ma nake so na fada maka kenan so idan ka ce bidi'a ne to bidi'a ne hasana kuma bidiya hasana ba dalala ba ne ba zai kai mutum ga wuta ba yawwa nan kuma zai juya magana jefo mini shi ya ce bidiya ne wu do ya ce duk abinda manzan Allah bai ba bidiya ne amma shi ya ce malamai sun dividing shi into groups akwai mai kyau akwai wanda bai da kyau yanzu kuma yana magana ya manta kamar shi ya ce bidiya ne mu koma mu je response da na bashi abin da nake so ka gane malam siddiq duk abin da ya kamata musulmi ya yi na ibada mazala ya koyar duka sai sa in ka je ka saki na mazala ka yi bidiya ka je ka kirkiro wani abu daban ka ƙara ko ka rage da manzo ka bidiya amma kai abinda kuke reference a misali kuke barwa da bidiyan nan ba shi yake magana ba shin kunu shin kose ba wannan bane abinda manzo ya ce aji ya aje shi ka zo ka kara ko ka rage ka bidiya na ibada wurin point yake na ah, ka taba gani na maka misali da kunu da sauransu an taba maka wannan misali ba mu a wurinmu ko in ce maka a fassara ko a fahimtar da muka yi ma bidi'a ko annabi bai yi ba ba hujja ba ne ko a gurin malamai shi yasa kaga fasarar gada na maka malaman sunna ne imamu shafi'i da sauransu su ne suka fassara bidi'a haka suka ce bidi'a iri biyu ne akwai bidi'a hasana akwai kuma bidi'a da bai da kyau yawwa kuma fassaran imam shafi'i na maka shi ya ce cewa idan uh, eh, bidi'an da aka kirkiro ya taimaka wa sunna ne kamar kusan dai maganan malabu muhammad na imam ali ne duk abin da ya kishiyanci na manzan allah to shine bidi'a yawwa kaga idan za ka yi jejin din mutum kai kuma za ka fahimci perspective shi to mu annabi bai yi ba ba dalili ba ne yawa kuma kaga eh, maulidi misali zan tambaye ka ta wani hanya ya saba ma abin da annabi ya kawo ta wani hanya wani abu cikin karantarwan annabi ne maulidi ya zo ya kishiyanci wannan abun shine hujja wadda zai iya zama dalilin da zai sa abin da ake yi a ce bai da kyau amma sai muka duba maulidi sai dai ya kara ko ya taimaka ma sunna saboda annabi ya ce ku karantar da 'ya'yanku son manzan allah son iyalan gidansa da karanta alkur'ani to kaga maulidi abu ne da ake yi na nuna kauna ma manzan allah kuma kenan ka taimaka ma sunnan ma'aikin allah ka fahimce ni ko haka zalika wa'anda suke wannan din alkur'ani ma 'ya'yansu da sauransu kaga wancan sunnan ne sun karfafa shi wurin bidi'a ne amma bidi'a mai kyau gina makaranta bidi'a ne amma mai kyau misali ka gina schools primary kaza ai annabi bai yi ba amma kuma addini ne in ka gina kana da lada ko baka da lada kana da lada sosai amma annabi bai yi haka ba amma kai kayi tafsirin da ake yi a azumi masu yi annabi bai taba yi ba sahabbai ba su taba yi ba amma suna yi kuma suna yi da niyan sun samu lada ne da fatan ka fahimce ni na ji ka malam sadiq malam sadiq ka yi misali koko ka yi tambaya game da maulidi to shin maulidin ya manzo Allah a yi maulidin domin duka abin da manzala ce a yi kaga yana gwadawa yana nuna ma mutane koyar da mutane yadda ya kamata a yi ta ya ya ce a yi maulidi shine na farko abin da nake so ka gane ko ka yi bayani kai sa'an nan kuma ka ce wasu bid'a suna taimaka masunna Ka ga nan cikin maganan ma ba ka ce suna replace sun dabau suna taimaka ta shi ka kawo misali maulidi ta wani anyan maulidi yake taimakan sunna inda so kai bayani domin mu gane na gode <laughs> dr fuad ah, ka bari na tarfi kaina kaga da farko a first questioning ka da cewa manzon Allah ya yi ce a yi maulidi ya zama invalid saboda tun farko na ce maka ba wai abin da annabi ya yi kai kuma ka zo ka yi shine bid'a ba ba lalle ne sai annabi ya aikata abu tukunna kai ma ka aikata ba ni ma abin da nake fada maka kenan idan aka ce abu na kishiyanta na annabi shine akwai yadda annabi ya ce a yi amma sai kai ka sha bamban da na annabi na ce maka wannan bidi'a ne kuma bidi'an da bai da kyau kenan abin da na fada maka kenan tun farko na biyu da kake maganan ta wani hanya eh, maulidi yake taimaka ma sunnan ma'aiki na kawo maka hadisi na ce maka annabi ya ce ku karantar da 'ya'yanku abu uku son manzan Allah son iyalan gidan annabi da kuma karatun alkur'ani ina ji ya zo a abin din eh, wannan din malamin nan albani ko ina ji ko wani littafinsa da wannan hadisi suka zo hadisin da annabi ne so a takaice mauludi nuna soyayya ne ma manzon Allah samuwar manzan Allah aihuwan manzan Allah yana kara ma mutane dankon soyayya ma manzan Allah duk wanda yake zuwa wurin maulidi zai ce maka a gurin ya ji ya kara shakuwa ya kara jin son annabi saboda tarihi da yadda annabi ya yi rayuwa da sauransu da dai ma kawai kaga taro kawai don an yi ne saboda manzan Allah wannan yana kara maka soyayyen manzan Allah kuma kamar yadda na ce soyayyen manzan Allah sunna ne karantar da shi ma sunna ne to maulidi yana da wannan abu tambayanka na biyu kenan so ta hanyar da ya bi ya taimaka mu wancan sunnan kenan da fatan ka fahimce ni to malam siddiq na ji wannan maganan ka ce maulidi yana koyar da mutane ne yadda ake so manzan allah zai koya maka ka so manza Allah kuma yara koya musu soyayyen manza Allah to kagan sahabbai da ayansu da jikokinsu ba su yi maulidi ba amma sun so manza Allah suna kauna manza Allah sun san tarihi sun san shi iza nan inda maulidi ake yi sa'annan mutum ka koya yadda ya kamata ka so manzan Allah ya kai su sahabban da ayansu da jikoki su ba su yi maulijin ba ma suka so manzan Allah soyayya mai karfi suka sai suka yaki da shi da ayansu da jikoki da suka biyo duka ba su yi maulidi ba ma sun so manzan Allah inda ka ce maulidi shi ke koyar da wannan abin su wani maulidi suka yi suka koya wannan yi muna bayani assalamu alaikum uh, dr fuad uh, na ji daɗin maganan kanga saboda fatinin maganan no da kullum wasu suke yi kenan the same fatin uh, idan ka lura wayanda suke sahabbai har da wayanda suka bi diddigi suka gani bai bukatan ma su yi mauludi saboda ga annabi dama gabanka sahabbai dukansu sun rayu ne tare da annabi ga annabin ma gabansu ta yaya za su yi maulidi ai su iya maulidinsu shine ganin ma annabin da suka yi ya ishe su da a ce eh, su kuma aikata maulidi mu kuma wayanda muka zo baya dama ba mu ga annabi ba ba mu ma ga wayanda suka ga annabin ba to kaga mu idan muka yi taro muka ce wannan taron mun yi shi ne don manzan Allah don samuwar manzan Allah to kaga mu ma ta hanyar da za mu bi mu inganta soyayyar manzan Allah a zukatan 'ya'yanmu da kanmu kenan su kuma wayancan dama ba su da bukatan su yi kamar yadda na yi bayani bayan wannan in ma wancan ne hujja lallai lallai sai sahabbai kaga ka dawo kan fassaran da na ce maka wayanda ba malamai ba su suke yi amma wayanda suke malamai na asali kaga ba za su fassara su ce to me yasa sahabbai ba su yi ba me yasa wani bai yi ba shi yasa kaga na ce ma tun farko wani bai yi ba mu a gurin mu bai zama hujja ba idan wani bai yi ba tukunna abun zai zama hujja sai ni ma maka wannan tambayan yanzu tafsiri da ake yi a watan ramadan da aka samu mutum zai ce eh lokacin da za a samu kenan a yi tafsirin alkur'ani ma na ja wannan na fassara to kaga annabi bai yi ba kuma ba mu isa mu ce mun fi annabi son 'ya'yanmu ko mutane su fahimci alkur'ani ba da mu ce lalle lalle shi an yi tafsiri annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba kai eh, mutane eh, abin nan malamai guda hudu na mazhabobi dukansu ba wanda ya yi tafsirin alkur'ani amma suna yi wayanda ke kafa hujja da irin hujjan kanga suna yin wannan abubuwa duka bayan wannan suna musabaka annabi bai taba yin musabaka alkur'ani ba bai karantar ba sahabbai ba su karantar ba kuma su ma suna son alkur'ani ba wai ba su so ba ne suna son yayinsu su iya ma ba su yi ba to kaga wancan hanyar da ka dauko wai bai da wani bullewa there is no light at the end of the tunnel dole sai mun dawo kan yadda magabata suka fahimci bidi'a tukunnan mu yi muyi hukuncin bidi'a kamar yadda na maka bayani dalla-dalla isa su ba su da bukatan su yi maulidi kamar yadda na maka bayani salamu alaikum a'a akwai 'ya'yan sahabai da dama wanda ba su gan manzala da ido ba akwai jikokinsu da dama da ba su ga Allah da ido ba akwai tabakunnan sahabai da dama da ba su ga manzo Allah da ido ba dukkansu kuma sun san manzo Allah ya fi ni da kai suna kauna manzo Allah kuma ka gani sun san tarihin shi dukkan ga an kafa musu maulidi ne kowane shekara suka gane manzan Allah suka gane yadda za su yi musu soyayya ko dai ba yi ba in dai ba yi ba to kagan maganan ka cewa maulidi ana kafa wani duniya ko yadda mutane soyayya manzan Allah su gane tarihin shi sai na kama ka wangan ga duka sun san shi sun so shi sun san tarihin shi kuma ba su yi maulidi ba wannan magana ka amsa da kyau fau ya rasa yiwuwa ka amsa ni tambaye nake yi domin ka bada amsa mu fahimci where you coming from salamu alaikum dr fuad ka gani tambayan da na maka ba ka bada amsa ba na maka tambaya na kawo maka misali da tafsirin watan ramadan da sauransu to yanzu dai ka kuma sauko daga kan sahabbai ta bi amma ka kuma sauka <laughs> ban baka dama yauwa to yanzu dai ka yarda su sahabbai bai zama musu wajibi su yi maulidi ba saboda ma gabadiyan sun yi maulidi ma ya wayanda ma ke cewa ma mutane sahabbai ba su yi maulidi ba ka yanzu ka, tabbatar na jawo hankalinka ka fahimci cewa jahilci ne ma da suke fadin cewa sahabbai ba su yi ba babban jahilci ne ta ya ma za a yi su su kuma su kuma sake maulidi annabi yawa na biyu don baka maulidi kaga experience is the best teacher duk wanda ke zuwa maulidi shi ya fahimci abin da ni nake nufi na jin a jikinka cewa kana wani jin shaukin annabi duk mai zuwa maulidi ko mai halattar maulidi shi ke jin haka so shi zai ba da bayanin a'a shin da gaske maulidin da aka yi ya kara shi wurin sun annabi ko bai kara shi ba kaga wadda baya yi shi ba zai iya gane haka ba ba za ka iya gane haka ba so ni kuma tun farko na rusa maganan ka na farko cewa ma sai annabi ya yi ko sai wani ya yi mu na ce maka ba haka fahimtar bidiya yake ba gurinmu yauwa duk abu da ka iya yi mai wuyan ne kada ya kishiyanci na annabi kada ya kishiyanci hukuncin allah da na annabi shine simple so maulidi da ka yi da karka yi wadda ya yi da wannan manufan Ah, soyayyan annabi da sauransu to kaga shi ya yi in ma bidi'a ne to ya yi bidi'a mai kyau abinda nake so ka fahimta kenan in ma bidi'a mai shi ya yi to bidi'a mai kyau ya yi a'a ni na maka tambaya kai ka ce wai maulidi ana yi ne domin shi ke koyar da mutane soyayyar manzan Allah shi ke koyar da mutane tarihin manzan Allah da sauransu shi na ce maka to ga sahabbai da su da ayansu da jikokinsu ba su yi maulidi ba amma sun san manzon Allah sun san tarihin manzon Allah suna so manzon Allah ashe nan argument ga kamar shi maulidi ke sa a yi wannan na ya fadi kenan flat sai ka komo she ka ce mini asahaban ba su ne su yi maulidi domin ga sunan ga manzo Allah zamani daya shi na aje sahaban gefe shi na kawo 'ya'yansu na ce maka 'ya'yansu da yawa ba su taba ga manzo Allah ba su san shi ba amma sun san tarihin shi suna kaunan manzo Allah suna son shi su kuma shi maulidi aka yi aka tattara su aka koya musu wannan soyayyar manzo Allah ko dai ba shi bane nan ka kasa ka zo ka yi magana nan ganga kai 17 yanzu ga tun wannan lokacin ka saya wuri da daya baka move gaba baka zuwa baya to ni na son ka amsa wanga tambayan gani karara domin mai mu karu mu fahimci shanin da kyau tabakunan sahaban kuma su kuma sun san tarihin manzon Allah suna kaunan shi shin su kuma an organize musu maulidi ne suka koya tarihin shi suka san shi suka so shi gan su kuma ba su yi maulidi suka koya ba sai sa gyaran maganan ka yi bayani na gode dr fuad na fara ji amma dai na farko zan maka raddin farko ban ce shi ke koyarwa ba na ce yana kara ma mutane ko yana koyarwa mutane akwai bambancin shi ke akwai bambancin yana idan ka ce shi ke koyar da mutane to kaman in ba da shi ba ba zai yi waso manzon Allah ba to wannan kuskure ne ba haka na ce ba bari in ji sauran maganarka <laughs> yanzu za ka janye kenan to ba komai mu ci gaba kai dai ba ni sauran amsan nan sahabai ‘ya'yansu da jikokinsu nan ya suka koya tarihin manzon Allah wani hanya kuma aka koyar da su su manzo Allah kuma suka su shi kuma da ƙarfi ina so ka gwada mana wannan hanyar kuma domin from all indication dai ba maulidi ba ne ba maulidi ba ne wani hanya ne shi wannan hanyar kuma ya expire ne bai aiki yanzu ne ko daya ya she mu domin na su so in gane fiki mu fahimci juna da kyau domin mu gane a ah, wannan abin na gode salamu alaikum karantarwa annabi karara assalamu alaikum na saulare ka har karshe yanzu to manta da magana na na farko na cewa ba wai abin da allah eh, annabi da 'ya'yan shi eh, sorry sahabban shi suka yi shine addini ko tun dai ba su yi ba to bai zama addini ba ko ka manta da wannan magana ne na yi wanga magana tun farko na ce maka annabi bai yi ba ba hujja ba ne sahabbai ba su yi ba ba hujja ba ne sun saba ma na annabi shine hujja wannan shine in mutum ya saba ma karantarwa annabi karara shine ya aikata laifi wannan shine maganan da na maka bayan wannan da kake maganan sahabbai ba su yi ba da sauransu na kawo maka misalin tafsirin alkur'ani da musabaka ba kai magana a kai ba tambayan da ni ma na maka kenan ka mu fahimci juna ai kai abinda ka dauka ya zama laifi tun da sahabbai ba su yi ba shi ni ban dauka laifi ba ne tun da sahabbai ba su yi ba ka gane shi ne eh, bone of contention maganar da muke yi ni sahabbai ba su yi ba bai zama hujja ba a kaina yawa annabi bai yi ba ba hujja ba ne annabi ya hana mu shi ne hujja ba fatan ka fahimce ni in kuma kan da kake maganan sai sahabbai sun yi sai yaran sahabbai sun yi shi ne nake tambayan ka to tafsirin alkur'ani da musabaka da sauransu wancan sahabban sun yi ko su ba su son su karanta da 'ya'yansu ne su ba su son su karanta da mutane tafsiri alkur'ani ne ni tambayan da ni ma nake maka kenan kaga idan ka bani ansa to zai sa in fahimci wani abu ma. Ah, in kuma ka nace misali idan annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba yaran sahabbai ba su yi ba shine addini to kaga sai ka kawo min cikin musulunci inda aka ce duk abin da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba bai zama musulunci ba to nan wanda kuke sauraron mu on fm ba inda na ce in sahabbai ba su yi ba ko in yayin su ba su yi ba hujja shine hujja ba ba inda na fari haka nan abin da ke cikin ne shi ya ce wai maulidi shi ke koyar da mutum son manzan Allah da gane tarihin manzan Allah shi na kawo mishi na ce sabai ‘ya'yan sabai jikokin sabai tabakunai sabai shin su maulidi shi ce a'a ba su yi ba ya yarda da wannan shi na ce in dai ba su yi maulidi ba ne ta wani anya su suka bi suka san manzan Allah suka so shi suka kuma san tarihin shi nan na ce mishi argumentin da yake yi kamar maulidi ke koyar da wannan bin nan ya fadi domin gashi nan nan 'ya'yan sabai domin sabai ya ce su sun ga manzan Allah sa su ba su ciki shi na ce to ga 'ya'yansu ga jikokinsu ga tabakunai duka sun san manzala sun san tarihin shi suna kuma kauna manzala ma ba su yi maulidi ba idan ka ce maulidi a tattaru shi ke koyar da wannan abin nan ka gan ba yi ba a magashi ne an gane ina tambayin shi question ne ya define the position da yake ciki kun sani da umar ina tambayin question ne da yake in ba ka zauna da kyau ba kujerar da kake zama ka shi ya fadi yasa yana jin zafi ne yanzu ya kusa makewa ba gaba ba baya amma muna ciki mu koma cikin discussion kaga wannan ka ka gama da ni kenan shin san cewa a a a ko me zan yi ya dace annabi ya yi in duba kuma sahabbai sun yi in duba kuma yaransu sun yi tukunna sai ya zama min addini ni shi kenan kaga ka gama da ni a'a ai cikin magana na na gaya maka ni ban ce haramu ba ne ni tambaya nike yi na kuma gaya maka akwai malaman da suke bubbugawa suke ja left and right da wato hujjojinsu ni tambaya nike yi ban doki wani position na ce haramu ba ne ina dai tambayoyi na ni daya bayan daya ka gani ya kamata ka fahimce ni tambayoyin na suna da zafi ne na ga kujeranka ya yi zafi ba a sa maka kankara sun kujera amma ni ban ce haramu ne ban doki wannan position ba ka fahimce ni da kyau <laughs> ya dr fuad kaka ja da baya da da gaske ka doki position ne tambayan ka na nuna ka doki position to yanzu ni ban yarda cewa in sahabbai ba su yi ba ko eh, yaransu ba su yi ba ko jikokinsu ba su yi ba bai zama addini ba to in kai kuma kana nufin kowane irin abu da yi dole she annabi da sahabbai da yaran sahabban sun yi ya zama addini sai ka kawo min inda ka samu wannan fahimtar shi wannan simple kenan kafin ya ci gaba a dole ne inda ibada ne musulunci za ka yi dole ka yi shi yadda manzo ya yi dole ne abin da ya sa maganin sahabbai yake shigowa ciki domin su ne wanda suka witness suka shaida yadda manzo Allah yi ke sa in kana son ka cire sahabban nan totally duka ka fidda su cikin lissafin nan ka ce maganin su bai da valid bai da valid to ba shakka baka ka yi musulunci nan yadda ya kamata ba shakka wannan gaske maganar kenan in dai kana da wannan kishi kana son ka cire sabai cikin lissafin duka ka yi bulgi da su ka ce a ah, maganansu ko yadda suka fassara abin da manzo Allah ya yi bai da mana ba bukata to definitely ka yi wani addini daban ka yi bace ka yi manya-manyan kurakurai bari baka misali zan baku misali kafin mu koma ga misali nan yau in ka ce wani ya yi ruko ya bend example mu duke shi ya bend wannan maganan in wurin ibada ne in ka ce wani ya bend to in ka zo wurin fasaran bend wai ka je ka bend a little bit wani na nan kan shi kawai zai ya kanga an ce ya bend kan shi wani na nan chestin shi zai bend ya kanga an ce shi kuma ya bend wani ya bend 10 degrees they bend wani ya bend ya bend wato ya bend 20 degrees wani 30 degrees to yanzu sabon da su suka gani ba su yi wannan doubt wuri wannan kamar 10 degrees ne zai yi maka ne practical ga yadda manzo Allah ya bend in zai sallah boom kana kallo gashi nan gashi nan yanda yayi to yanzu yanda sahabin ya shaida ya gani manzo Allah ya yi kai da kuma ka zo ka roki ka ce an ce wai ka bend kawai wa zai yi shi daidai definitely yanda sahabin da ya ganda idon shi gashi manzala ya bend kuma wannan bend na ga abin da ake nufi nan domin me ya gani ba fasara abu za ka yi ba ko littafin turanci in ka doki aka ce wani ya bend ya bend ya bend wani degrees ne zo ka ba da how far you bend in kana say straight aka ce ka bend ka ka bend just five degrees amma ka bend amma ba shi da gwada kamar haka aka ce ka bend ba shai dai wanda yake ya gani ya ce kamar ga bendi nan practically ga inda yake bend ya kai to kaga wannan na ya fi wani ka doki wani littafi yau ka ce wa kai a an ce a bend baka ni wani fasara wani sabin da yi ko abin da ya shaida manzo Allah ya yi ka sa shara definitely ka je kana yin wani abu daban ribidon ka bai gani ba shi sa ya kamata mu gane in dai mutum kana son ka cire sabon duka ka ajiye su gefe ka ce su maganan su ko abin da suka shaida bai da muhimmanci you got it wrong you got it wrong za mu koma cikin maganan mu ah, ni yanzu haka misali ni na da hadisin da annabi ke cewa duk wanda ya kirkiro wani abu cikin addinin nan idan abun duk wanda ya kawo wani sunna inda mai kyau ne ina da ladan shi haka kuma inda mara kyau ne to me shi kuma na da sakamakon shi to kaga ni maganan da na yi na samu mafaka da hadisi cewa annabi ya ce duk wanda zai kawo wani abu cikin musulunci to ya tabbatar abun na da boy annabi ya ce duk wanda zai kawo wani sunna sabon sunna ni dai sunna dai da mu muke yi wannan annabi ya kawo kawai ne in dai kai musulmi ne za ka yi sunnan manzan Allah ka yi shi wanda annabi ya kawo wanda ya kawo duka musulmin duniya banda dai wasu few ce mu ce vast majority of musulmi ko ka ce ba na kungiya ba sunna ɗaya kamar manzo ya yi abu kai kuma za ka yau ka yi abin ba ka yin shi yadda ya yi a maka yi gwargwadonka suna ne ba na kungiya ba sam shi ba inda za ka je kawo sunan wani daban ka zo ka ce shi ta nake gaya ma dan waka kaman wannan abin da yake so ya fadin ga ba sunna ba ne shi dai ce wani abu ne mai kyau kamar misali wani ya, ya zo ya ya invent jirgin sama kagan ya invention ne amma ba sunna ba ne ba shi cikin sunna manzan lawo yadda dan wanda ya fi da wannan abin aka ce wai sunna wannan ba ba ka kawo wani sunna ba sunna manzo Allah nan ba shi ke gaba wannan ka kawo wani abu ci gaba ne na mutane da za su afana amma ba ka kawo wani sabon sunna ba ba wanda zai kawo wani sabon sunna sunna na manzo Allah ne abinda ka kawo wanda ya ma al'umma amfani wannan ka kawo ka kawo invention ko innovation amma ba sunna ka kawo ba dan wai gyara maganin shi da kyau in kuma bai da kyau to kaga rashin kyau shi shine in ya saba ma na annabi ya saba ma dokan Allah ka kaga bai da kyau amma in har ba, ba ya saba ba ne yana muwafaka ne ma sunna to kaga ya zama daidai kamar yadda malaman farko suka fassara bidiya shine daidai to kai kuma da kake da wancan fahimtan sai sahabbai sun yi ina ka samo wannan fahimtan ba inda na ce shi sahabbai sun yi babu na ce sahabi ya shaida wani abu ya gani in manzo Allah ya yi to definitely vast majority of sahaban za a same su suna yi no doubt ko ka ce ka kawo ni wani abu da yake haiwan ga ya ce a'a vast majority sun yi in ya yi aka kuma in ba su yi ba most likely bai yi ba she mu zo kasa ina abin ya fito abin da na fari kenan dan wa ya bude kunni shi da kyau ba inda na ce shi ne sahabbai su yi ko in ba su yi ba shi na hujja ba inda na fadi haka nan kori daya kai daidai ka kawo batu maulidin nake tamman ka kwastin kan maulidin kaman abin da kaka ce wurin nan ga purpose maulidi shi na ga kaman kafin a soma wannan maulidin ga sahabbai da 'ya'yansu da jikokinsu da tabakunansu suna ana koyar da su soyayyar manzala da tarihin shi ba da maulidin ba shi yasa wannan nace ya buge wannan abin inda ka fara bin left right kana ta tuntube kenan eh mana siddiq to ni kuma ban son kana tuntube ina son ka saya kan kafanka domin tuntube in ka jiji ciwa kana bai bari muna jin daji sai sa ta da hankalinka in dai ka janye ni ka janye ka nemo sabon hujja ka kawo amma inda ka kai ga baka gaba baka baya kana wuri daya ne zuwa kana wuri daya ni kuma na gaya maka ina maka tambayoyi ne domin mu karu mu gane ni gane amma ni ban ce maka wanda ke maulidi haramu ba ne dai ban dauki wannan position ba ba inda na faɗi maka kana na ce malamai suna bugawa da hujjojinsu a da dama muna kuma ji kowane bangare amma ni tambayoyin da nike maka ni ke maka su ka bani amsa salam ato <laughs> ai maganar da kai na kawo cewa to sahabbai ba su yi ba yana nuna cewa kana da position cewa sai sun yi kenan yake zama dalili da ka yarda da magana na, na cewa duk abin da mutum ya yi in ya taimaka ban kawo eh, exemption na ce in sai habbai sun yi sai yaransu sun yi sai jikokinsu su ma sun zo sun yi tun yake zama addini ba kaga da baka kawo min wannan cikin tambaya ba da ban dokan shi ka doki wannan fusishi sai dai kawai in kana son ka kauce ma wannan hujjan ne baka da hujjan da zaka kawo na cewa dole shi sahabbai suka yi amma maganan kana gwada cewa kana nufin shi sahabban da jikokinsu sun yi tukunnan yake zama addini malam Sadiq, wato kai kuma ka kusa ka haukan dusin na fau ka kusa ka haukan dusin domin yanzu ga inda aka kan ga baka gaba baka baya kana wuri da ya fita cikin motan ka sha iska mana eh ko cikin motan kawai ka sha iska ka mace ciki kuma baka gaba baka baya a'a <laughs> a kan dutse dai kai kake zuwa kana saukowa <laughs> yanzu abin da kake tambaya na shi na ce maka ni a guri na su sahabbai su yi da kar su yi bai zama min hujja ba annabi ya hana shi ne hujja kai kuma ka ce lalle lalle shi sahabban sun yi sai jikokinsu sun yi ko ba da haka kan haka muke ba in kuma ba kan haka muke ba shi ka barin sani mana ka fito cikin motar nan dole shi ka fito ni ina son ka fito ne ka sha iska domin yanzu ga ka fada cikin tarku kana cikin mota baka gaba baka fara. ni kuma hakki ne a kai na dan wanka in yanda za yi ka fito cikin motar ka sha iska na gaba da kayo amma ina jira ka fito motar kawai <laughs> a dr fuad ni mota nan nan ac yana cike da ac sai ya zan fito cikin ranar saka inda kake gani zo ta kuma shan rana cikin sahara a ban yadda yanzu kai maganar da muke yi ni ban yi maganar sahabbai sun yi ko ba su yi ba kai ka kawo min maganar su shi ni kuma na ce maka ni ba ruwana da yin su da rashin yin su ni damuwa na annabi ya hana to kaga kai ke da magana inda kai kana kan she sahabban sun yi ne yake zama point to kaga kai ya dace ka kawo mana inda ka samu cewa sai sahabbai sun yi abu ne yake zama addini in ba su yi ba ba hali wani ya yi ka gani <laughs> malam sadiq ka sani fa duniya sun zama alkalai ka sani fa o shi yasa nike tamman ka ka fito motan kudiya domin ka ka ce ka fito da kanka in ka sauka sannu in ka fito ba wanda ya san ma ka maki ka maki ciki Aman wuri wuri yanka zana fasa tukurun mota a cire ka kowa ya ganka sai ta nike ce ka fito sannu gashi sahabbai <laughs> a yanzu dai dr fawad ka give up gaskiya ka give up ga in kai audio shin mai ka zo ka mun bayani inda ka samu cewa lalle sai sahabbai sun yi ne yake zama addini ni dai ni nan maka bayanin Bidi'a, sai kai ka kawo min cewa to ai gashi sahabbai ba su yi ba ka gani ka ce min sahabbai ba su yi ba shi kenan kawai ka koma kan dutse da ka fito da makami mashi kana gogawa kasa kaman eh, ya sunan warriors in south africa ga zulu zulun nan <laughs> sai da ga wani kifiya kawai kai sai ka koma so <laughs> ba damuwa da fuad ah, na barka lafiya <laughs> in kuma kana gani lalle sai sahabbai sun yi ne to ka gani dai ka zo ka mun bayani iya abin da zan iya faɗa kenan to malam siddiq ina zan zan ji da kai kuma yanzu ka faki mota kana cikin mota ka ki fita eh na sai na ce baka gaba baka ba yanzu kana cikin mota ka ki sauka ka ki sauka zuwa yi me kuma sauran yanzu ina dai kallon ka nan in lokaci ka mun fasa kurin motan in cire ka dole <laughs> ko in ce kana jiran yan agaji ko kana big time <laughs> to shi kenan ni yanzu dai na na wanganka na na maka rangwami eh, ban ce maka ka kawo inda aka ce sai sahabbai sun yi abu tukun yake zama addini ni yanzu abin da nake so ni ma in fahimta shin tafsiri da musabaka alkur'ani bidiya ne wan simple tambayan da zan maka kenan ni ma bidiya ne su ko dai ba bidiya ba ne a yanzu duniya sun zama alkalai insha Allah e duniya za su zama alkalai duk duniya za su ji wannan tattaunawa wanga zama alkalai shine kawai kuma na san baka bacci eh an sa maka pressure <laughs> abba dr fawad duk da rangomin da na maka haba haba ai na maka rangomi iya rangomi yanzu na ce maka na janye wancan tambayan yanzu tambayan simple dai na maka tafsirin alkur'ani da musabaka su ma bidiyoyi ne ko dai ba bidiyoyi ba ne ni dai tambayan da na maka kenan simple a'a in dai an ce maulidi biriya ne to shi kuma an an kira shi kuma birya eh inda an kira maulidi biriya ta wannan musa baka ko menene da ake yi competition karance kur'ani kowane shekara shi kuma biriya ne ni ya fahimta nake nau based on yadda na auna abubuwan guda biyu in aka ce guda biriya ne ta wancan ma biriya ne domin ka ce ka zo ka nuna kamar wannan manzo Allah ta bayin ka ce bai taba yi ba wancan kuma ka ce ka zo ka nuna manzo Allah ta tara mutane a zo a karanta Qur'ani competition ka kasa shi ma bai taba yi ba shi yasa bin duk nan magana da nake yi ya kamata clarify karanta Qur'ani ba bidiya bane amma zuwa tattaru a karanta shi a matsayin competition wanda ya kokari a mishi kyauta kamar yadda ake yi to wannan in ka ce Allah ya taba yi irin wannan da ancestors no bai taba yi ba ba wani hujja na taba gani ba wani malami kuma da ya taba kawo wani hadisin da ya je kawo ya ce gashi manzo Allah ya organize wani competition karanci alkur'ani amma ana yin zamanin ga shi yasa ni ban doki position da na ce haramu bane ana yi ahalus suna wal jama'a suna yin yan shiya suna yi yan eh, wato a kowa na yi amma ka ce manzo Allah ya taba organize irin wannan abin nan the answer is no bai taba yi ba bai taba yi ba amma shi karatun alkur'ani nan shi alhairi ne yasa ina da opinion kamar in haka zaka zauna ana karanta alkur'ani to bai zama haramu tun da dai in an zauna alkur'ani za karanta bai zama haramun nan amma ka ce manzo Allah ya taba organize irin wannan the answer is no the answer is no ina sai kan bakana malam siddiq eh maganan ka wulare da wa gaskiya ne kaga shi ya yasa ina ce moonscape moonscape ya sako wani nan da ga wanda na yi dai kadan musa ke ji sana na fusi baka ko menene da ake yi competition karance qur'ani kowane shekara shi kuma biryani ni ya fahimta na nau based on yadda na auna abubuwan guda biyu in aka ce guda bidi'a ne ta wancan ma biryani ne domin ka ce ka zo ka nuna kamar wannan manzo Allah ta bayi ka ce bai taba yi ba wancan kuma ka ce ka zo ka nuna manzo Allah ta tare mutane a zo a karanta kur'ani competition ka kasa shi ma bai taba yi ba shi yasa bin dukansu suna cikin kullu bida dalala <laughs> oh perfect perfect perfect <laughs> yawwa to yasa kaga idan mutum bai yi careful ba sai ya jefa kowa da kowa ma wuta saboda kamar yadda ka ga tun farko mutane na faɗi ko kaki ko kaso mutum in kana nan akwai bidiyoyin da kake yi ko ya za ka yi kuma abin da ya shafi addini kana yi ya shafi addini amma kuma bidiya ne yawwa shi yasa ka malaman farkon sai suka yi careful sai suka kasa abun biyu akwai mai kyau akwai mara kyau yawwa amma idan fa za a ce wai sai abin da annabi ya yi ko sahabbai suka yi fa kowa fa za a sa shi wuta kowa za a sa shi wuta shi ne gaskiyar lamari malam sadiq eh maganin ka wulare da wa gaskiya ne kaga shi yasa domin ka duba conditions zamanin manzan Allah sallallahu daban ne da conditions mun ga duba muka duba ma annoban da ya zo ga ya kawo wasu challenges da yake is different from wasu da ya bayyana zamanin manzo Allah misali sannan kuma akwai ababai da wanda yake ya faru da zamanin manzo Allah nan bai faru ba ka gane ko ta wannan lokacin duka ka san ya zauna kawai empty a ce kamar tun da bai faru zamanin manzo Allah ba ba neman the, safest path da za a bi kan wannan uh, situation obviously dole ne an an yi amfani da the brightest of our brains ko minds a samu wannan way forward no doubt about wannan nan da sa ta wannan bangare gaskiya ne to yanzu ka fito cikin motar na kaga na sake ka fito motar kawai <laughs> dr fuad a dama na ce maka ni mota nan yana nan fully fully air conditioned ta yaya za yin sauko kaga ni na baka don komi Eh, da hausa mu nan asantawa na kiran wani abu don komi na baka tambayan komi na sake kan dusen nan yanzu kai ma ka yi firi ni zan ce ka yi firi <laughs> ni na sake ka na cire ka cikin shackles <laughs> don kaga da na na ce na ce ma lalle sai ka providing yanda aka yi sai sahabbai sun yi da jikokinsu kaga da har yanzu baka fita kurkuku ba <laughs> malam siddiq na sake shi ya fito mota yanzu kun ga ya samu wani relief da na sake shi amma da na daure shi shi tsara cikin mota yana duban takwaron na ce mishi in bai fito ba in lokaci mun fata kofa mu cire shi to kaga yanzu ya fito mu have a discussion tun farkon mu har ƙarshen mu ina ce kun ga yadda aka yi ba zage kowa ba ba ci mutuncin kowa ba girmamawa beautiful yadda ake tattaunawa ke nawo yadda ake tattaunawa shi ke ga ba wani zagi ba wani cin mutunci ba wani kaso mai ma zai kawo in ana tattaunawa mutum kaso ka fara zagin mutum ka zage shi ka kaskata da shi ka ci mishi mutunci me ma ke sa wasu suke yakana i don't understand ban gane ba ban gane abin da ya sa wasu suke yaka ba bai da kyau ba daidai ba ne da zu yanzu muka kunna wayanmu yanzu muka kunna wayan to muna kunna wayan nan na gan alama kaman dr idris ya kira to yanzu muka kunna waya domin yanzu muka kunna wayanmu yanzu yanzu nan mun kunna waya kuma mun gan alama dr idris ya yi kokari ya kira to kan wayan da muka dukan kiran kan shi muka buga abin da ke gudana cikin whatsapp group na cable fm ya ce an ka kira in ka gan ba doki ba ya kamata ka fahimci lokacin ba kunna wayan ba manzu mun kunna mun ga alama dr idris ya yi kokarin ya shigo yi magana to mun try mu reach out to him kuma wani danwa kuma ya kira shi kuma ya kira wanda ya kiran nan ko wanda suka kira mun kara wani minti goma mu doki kira sannan mu kulle phone line yanzu fonin cable fm yana na kunne abinda ka ji inda ka yi rayi ko inda ba ka yi rayi ba you welcome to call muka zo calm ba fada ake yi ba ba zage-zage ake yi ba tattaunawa ne na kwanciyar hankali shi ake yi ne na kwanciyar hankali maybe ka agree with wani maganan da malam siddiq yayi yi ko ni wani abu da na fadi ban faɗi shi daidai ba in za ka zo ka yi magana kai ma za ka yi shi ne with intelligence da ilimi za ka yi ba za ka zo da wani wani na calm down ka yi shi da ilimi shi ne abin domin cikin maganan shi dai malam siddiq ya yi magana ya ce wai maulidi ana yi ne domin a koyar da mutane sun manzan Allah da kuma gane tarihin shi key pointin kenan ji shi wuce sa ake maulidi to shi ni mana ce ‘ya'yan sabai da jikokinsu an koya musu tarihin manzan Allah sun so shi suna kaunan shi an ba su yi maulidi ba isa in ka ce maulidi ke koyar da wannan to ya kai su suka gane wannan abin duka ba da maulidi ba to wuni ya kamata ya defend ya gwada wani abu ya gyara maganan shi da kyau to be ya shirya wani abu wato da zai patch wannan rami da shi ba be ya yi ba inda ya ya shirya ne ya faci ne da ya yi awesome amma bai ya yi wannan aikin nan ba maybe lokacin ya yi zafi ne ya rikice sa bai ya articulate wannan maganan ba amma ina gan kaman down the road ya ya revisit wannan maganan nan sannan ya shirya wani response da zai bayar wanda zai je in line with abin da aka tambaye shi wanda kuma zai make sense ba abin da kai kake think kaman ka throw at me ba no domin ka jefo muka kama muna bude wani mu yi bincike abin za kamata ya make sense to ya kyauta da bai jefa wani abu haka ba domin ya jefa aikin shi yawa duk lokacin da baka da amsa abu in ka yi sauri ka yi magana kan shi ka jefa wasu magaganu to ya sa ka kunya domin daga bayan ka zo da maganan shi ka gan kaman ka nuna mutane kaman ka yi son rai ne da son zuciya shi sa lokacin da baka sani ba shi ka fare wani abu why not da wani lokacin da baka sani ba shi ka keep mute ya so ka samo shi shi ka fadi something an ka sani ba ka magana shi ke sa pressure kama mutum lokacin da ya discover gaskiya she ya mishi wuya beya ya dawo ya gyara maganan nan domin an ce kai ashe jiya da kai maganan nan ba kama sani ba ka zo kai wannan magana ashe karya ka yi ta mai shi gan kaman shi ya sa shi kunya shi yasa ya kamata ya yi shiru kawai ya bar wannan maganan kuskurin da ya faɗi nan shi yasa akwai malamai da dama sun gano wasu kurakuransu amma ba su da karfi su koma su ce shekaran da ya wuce na yi waje kaza ya ce kaza maganan ba gaskiya ba ne ya je ya binciko ya gano gaskiyan gashi nan malamai nawa kuke jin suna yi wannan ba su yi shi ta malaman suna so mu mu fahimci kaman duk abin da suka fadi ba su taba fadi magana da ba gaskiya ba ne ba su taba fadi magana da yake ya kasance kuskure ba ne domin suna yawan surutu malami ya zauna ya yi magana ya yi magana ya yi magana ya magana ta cikin magaganu na ba a rasa kurakuran amma da wuya ka samu malami ya zauna musamman wai kurakuran da ya cikin wazuzukan shi zai zo gyaggyara duka nan kaza na ce kaza jama'a ba gaskiya ba ne kuskure ne ga gaskiyan shi nan kaza na ce kaza jama'a kuskure ne da na yi bincike na gano gashi nan shekayen kaman ya kawo abin yana gyaggyara ba su yi wannan kuma ba adalci ba ne bi ma'ana magaganu nan da yawa sun bar shi ana amfani da bayanin su a bisa kan kuskuren da suka yi da ba su fada daidai ba yasa yana da kyau mutum baka da 'yan wani abu ka yi shuru ya fi domin ka je ka fadi domin kana son ka nuna gwaninta shi aka duke ana aiki da shi ana aiki da shi to lokacin da ka gan ka yana wani girman ka ya shige ka baka ka dawo ka zo ka ce rana kaza lokaci kaza gaskiya ka fadi wani abu ba gaskiya ba ne kuskure ne rashin sani ne shi ka kawo gasken ka aje ka sauke ka huta amma ba su yi ga wani bawan allah Hussaini musa ya ce wai gaskiya a pantami kowane lokaci yana yi wannan wai sheik pantami yana yi to inda sheik fantami yana yi wa nabi nan kudos ya dace abu mai kyau ne ɗayan eh, dai na yi haka nan wani abu ne da yake wato wajibi ne kan malaman su yi inda yana yi to kaga it's a good thing yana yi haka nan wajibi ne amma mutum ka zo kullum kana magana yayyayyayyayyayyayyayi ba jin ka zo musamman za ka zo ka gyara mistakes da yi duka kana gan kaman ka gyara an ce kai zuku ne da yawa malama abin da ke sa ba su yi kenan yana gan in yayi an ce shi zuku ne ashe ma bai san karatu ba sabe yi she boye kawai ibar ana ta ana ta kafa hujja ma da maganar shi abin ba mamaki kuma ya san kaman lokacin da shi kan shi ya magana ya san kuskure ne amma ana ta kawo maganin shi ma waya matsayin hujja yana ji bai yi bold ya zo ce kaman mistake ne shi yasa inda dai sheik pantamin yana yin wannan abin nan kudos eh ya kyau ya ci gaba da yi yana da kyau wannan abin yana da kyau yana da kyau alkalai dai da suka ji tattanawan majauri sun ce wai manasi Dick ya, ya, gamu da jijjiga wanda yake it's beyond description baka maka yi misali wani na jijjiga shi da kyau ba ni na faɗi ba alkalai masu sauraro su suka faɗi isa ba wani na ce ni na jijjiga shi ba ne masu sauraro suka faɗi banda dai wani mutum daya shi kuma ya ce wai shi yana tare da bayani da malam siddiq ya yi amma abin da ya sa wannan mutum dayan nake shakkan maganar shi da ya rubuta sunan shi jungle wai sunan shi daji sunan mutum kenan kai malam siddiq baka samu alkalancin da kake bukata ba in dai mai shi sunan shi da daji akwai aiki um, wai sheik in ji musa Hussaini wai recently sheik isa pantami ya zo ya gyara wani maganin da yake yi a da game da tasbi tasba wai ya zo yi wannan abin dan wani ban gani yayi ba ma in yayi hakan nan to kaga yana cikin wato hakkin malami to in yayi hakan nan ya set a good good example ko mu ce ya follow good example anya ne mai kyau inda yayi hakan nan Musa Garba wai yana fatan alkhairi muna godiya kuma ya sallama salamu alaikum dan muna ce maka wa salam ah. wai karatun alkurani ba wanda ya ce ibada ne in ji abubakar muhammad gidadu a ah, don wa bai rayu da kai bau karanta alkurani ibada ne mana sai yasa dai an ce musa baka da ake yin ne. shi za kake cewa kamar ba wanda ya ce wai karatun alkurani ibada ne wannan ka ba ta ma magana karatu alkurani dole ne bida ne eh wato ibada ne ba bida ba ne karatu alkurani da kanshi karanta alkurani ba bida ba ne ibada ne eh da an ka zo ka ce wai karatu alkurani ba wanda ya ce ibada ne ai wannan ka kawo magana ni dai malamin da zai ce ba ibada ba ne gaskiya aiki ya same shi duk lokacin da wani ke karanta alkur'ani ibada ne duk lokacin da wani ke karanta alkur'ani ibada ne don wa gyara mala abubakar gidado gyara wannan maganan kan nan ba wani ina jiran wani malamin da zai ce karatu alkur'ani ba ibada ba ne muna jiran wannan malami ba wanda zai ce wannan ubangiji ya ce karanta alkurani ibada ne ya ce mu yi muna karantawa kuma cikin sallah muna karantawa kuma wajen sallah in ka karanta cikin sallah kana da ladan karantawa in ka karanta shi wajen sallah kana da ladan karanta shi a wajen sallah sai ka ce karatun alkur'ani ba ibada ba ne danwa danwa danwa gyara gyara ka tuntube fawo ka yi samti ka fadi maybe ba ka aje maganan ka daidai ba ka duba ka gyara in wani kuma na da fahimtar ka ne to muna jiran shi ya zo ya ce karatun alkurani ba ibada ba ne ibada ne da kyau um, jamilu sa'ad wai barka da yamma uh, barka dan muna maka fatan alkhairi sama'ila isaku wai yana fata muna lafiya ta don waka kuma muna maka fata alkhairi muna nan lafiya duk wanda ya ce karatun alkur'ani ba ibada ba ne muna jiran hujja ba ka iya ka fadi wannan ba ce karatu wani littafin kwallo ko na bau karantu alkur'ani a karanta alkur'ani ka ce ba ibada ba ne <laughs> ka tuntubi za mu ajiye wannan tattaunawa wannan amma mun revisit wannan tafikin nan musamman mun zo kan shi to ya janye wai ya yi kuskure wai sorry eh, yana wai ya yi sorry kwarai uh, yana so ya ce gisan alkur'ani nake nufi ko menene a ya janye to ban gane abin da kyamma dai ya yi kuskure ya janye ya janye da sauri sauri kuma shine mafi alhaidi dole dole ne ya janye nan kibla fm janye wadda muka ce mun kamo abu in ka tabbatar gaskiya ne ka janye haka muna jin daɗi ka janye sa ba wanda zai je ce wai karatu alkur'ani ba ibada ba ne wannan fahimta kuskure ne kuskure ne ya janye shi ma ya sa na jira wani mintuna kadan domin ya janye kuma ya janye ya yadarci sai na wani ja maganan da za mu sallama ha shi zo ya janye maganan ya gyara maganan nan isa wanda ka ji inda ya ce wai karatu alkur'ani ba ibada ba ne ka kuma ji inda ya gyara that's it ya gyara za mu sallama ba da jima ba mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran shirye-shiryenmu on cable fm suna na fawad omar Until then, Nachimuku, peace.